assalamu alaikum wa rahmatullah yau a sha Allahu a cikin wannan dan takaitaccen bidiyo zan nuna muku hanyoyi da za ku fara kasuwancin data cikin sauki tare da ɗan kankanan farashin kuɗi kawai ka shigo Play Store na wayarka kamar haka idan ka shiga cikin Play Store na wayarka haka sai ka zo nan inda ake yin sacin sai ka taba sacin din sai ka rubuta MGM data misali MGM data gashi nan ya fito kamar yadda kuke gani wannan application din na MGM data za ku ganshi kamar haka sai ku zo ku yi installing ɗinsa to ni na riga na yi installing ɗinsa bari in fije in nuna muku yadda yake aiki to da zaran ka zo ga MGM data dina wanda na riga na yi downloading ɗinsa kuma na yi downloading sa na yi register to in ka zo wajen register za ka zaɓi state ka username da sauransu to ni na riga na yi register kawai zan zo in saka password ɗina ne sai in yi login a cikin wannan application na mgm data kamar yadda kuke gani yawwa ya buɗe min to a nan idan za ka sa kuɗi za ka taɓa add found inda wannan kibiyar ta yi sama sai ka taba shi to dukan wannan bankunan da kuke gani duk wanda kake so zaka zo ka taba kwafi a kansa sai ka ce kai musu transfer a kudin na shiga wallet ɗinka ne kudin zai zo direct bayan ka musu transfer to sai ka zo yadda ake sayar da data shine za ku shiga nan kamar yadda kake gani zaka zaɓi network idan MTN ne zaka zo ka zaɓa sai ka zaɓi semi plug saga tsarin su gashi nan suna sayar da rabin one gig ɗari da sha biyar, suna sayar da one gig ɗari biyu da ashirin da biyar. Gashi nan dai price ne mai kyau wannan. In ma Airtel ne za ka zo ka zaɓi nan sai ka taɓa Airtel, sai ka zo ka zaɓi network. Ma'ana sai ka zo ka zaɓi network eh, Airtel. sai ka zo nan su ma ga price ɗinsu kamar yadda kuke gani harkar dai gaskiya akwai garaɓasa sosai don haka a ku je kawai ku rubuta mgm data a play store ku sauke wannan application akwai sauƙi kwarai da gaske da fatan kun ji daɗin kasancewa da wannan bayani